ai wanda ya aikin alheri wanda ya salla wanda ya kaza kaza kada ku zo ku mai da addinin musulunci kaman ba sani ba sabo abu ne shi ke na haka hushi kullun daima babu walwala ba jin daɗi yaya za a yi ba za a ji daɗi ba a cikin addinin musulunci ba addini ne da ya hana jin daɗin dan adam ba kul man harrama zinatallahi allati akhraja lil ibadi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah haka Allah ya ce dan adam yana so yayi walwala yana so ya ci abinci mai kyau yana so ya sa tufa yana so ya samu mazauni yana so yayi aikin sa yana so yayi ilimi yana so yarsa sai yana duk kada a zo kada a yi kaza komai kada a yi shi kenan sai mai ma'ana baka san ci da shan ya ba baka san ci da shan mutum ba baka san ya yake rayuwa ba duk abin da zai kace haramun kar kai kaza kar ya zai yi rayu yace bashira wala tunasira manzon Allah aka je yake nan da kuke akan kafafu kuke tafe ku tsaya nan ko da kun ga ana an ci mu yaki an karya duk abin da ake kada ku bar nan sai na ce muku ku in ma kun ga mun karya arna mun ci su yaki kada ko me ake kada ku zo sai na ba ku izini abin umarnin da manzo Allah ya bayar kenan shikenan sai aka je ana yaki ana yaki sai suka ga an ci kafirai yaki ana nan ana man ganima sai shi ɗaya ce musu ai gashi nan an gama yaki ana ta neman ganima me wani yace manzon Allah sai yace kar mu bar nan suka ce gashi nan an gama yaki ana shi kenan sai suka fada neman ganima me suka je neman me ganima shekar da ya je wurin annabi adam cikin aljanna me yace duniya duk sa'an da bi duniya fa wallahi sai ka rasa addinin ka wani baka yi hankali ba Allah wannan saba ma umarnin manzo Allah da suka yi shine ya kawo kuma matsala ta ruɗe shike nan ta canza aka zo aka yi ma musulmai abin da aka yi saboda me umarni ɗaya na manzon Allah suka saba wa kanu 50 rajulan mutum 50 manzo Allah ya ce ku tsaya nan harbi ko za ku tsaya nan duk abin da kuka ga muna yi ko da tsuntsaye kuka ga sun zo suna ɗaiɗai da mu kada ku bar nan ba da wahayi manzo Allah ya faɗa ba ko kuma kun ga mun ci su yaki mun karya su duk abin da ake kada ku bar inda manzon Allah yake wa ma ku anil hawa abin yake wa ma ku anil hawa in huwa illa wahyuha Abdullahi ibn Jubair qala سيتي in ra'aytumuna tahtafuna tsairu fala tabrahu makanakum ko da tsuntsaye kuka ga sun zo suna yi ɗaya da mu kada ku bar inda manzon Allah ce ku tsaya din hatta urtila ilai kuma Allah har sai na aika na ce ku zo wa in ra'aytumuna hazamna alqauma wa awta'nahum fala tabrahu hatta ursila ilaykum ko da ake kun ga mun ci su yaki mun karya su muna taka su da kafafu ai ma'anan shine alaman cewa an gama komai kenan kada ku bar wurin sai na aiki na ce ku fa hazamuhum sai aka karya kafirai qala fa ana wallahi sai ce ni na rantsi da Allah mai riwaya ce ra'aytu nisaa yashtadidna wa qad badat khalaqiluhunna mai riwaya ce wallahi na ga matan sahabbai suna tsananta makafirai duk kowace ta ja da mara har ana ganin macen gamanta ma'ana mundu wanda su samu kafanta ana gani muna fitar munduwa nan ko munduwa me munduwa eh, sai ana gani sun yi da mara ana yaki wa kuhunna da gaman su ma'ana kafafun su kenan dindinniyan su rafi'atin siyabahunna suna sun janye su ma'ana abu ya kai matuka yaki ake ko ta tufa ake yanzu قال أصحاب عبد الله بن جبير sai mutanen Abdullahi dan Jubair suka ce al-ghanima ay al-qaum ay qaum al-ghanima zahara ashabukum fama tantaziruna suka ce ai gashi nan ana ta deban garaba sa ana ta deban ganima ma'ana musulmai sun ci ba me kuke jira kuma nan shedan ya mantar da su kalmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال عبد الله بن جبير sai abdullahi dan jubair ra'isin tawagan kenan shugaban tawagan yace ana fitu ma qala lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kun manta abinda manzon Allah ya faɗa muku ne qalu wallahi lanatiyanna an-nasa falanusibanna min al-ghanimati suka ce wallahi za mu tafi kuma mu ɗebi ganima kun manta cewa abinda manzon Allah ya faɗa din nan da wahayi ya faɗa falamma Tauhu yayin da suka bar inda manzon Allah ce kar su bari din to daga nan Khalid ibn Walid dama wanda ya kware a cikin yaki ya san ina ne in ka bullo ma al'umma zaka karya su daga nan ya fito musu da kibau kibiya yana ta harban su yana ana ta yaki kuma sai ta juya sam ta koma danya aka zo kuma aka karya musulmai surifat wujuhum fa aqbalu munhazmina فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير إثناء غير اثني عشر رجلا yace kowa sai da ya dare mutum goma sha biyu kadai suka suka tsaya tare da manzo Allah manzo Allah na ta kira fa asabu minna sab'ina suka suka kama mutum saba'in cikin suka kashe mutum saba'in ciki aka kashe hamza shine in ka je za a ce maka kabarin shuhada shuhada a uhud inda aka binne su wa shi lokacin yana kafir ya kashe hamza wata mata ja'ira sunanta hindu ta zo ta cire hancin hamza saboda jin haushi ta saba shi ta tauna bai mata ba ta tofar ta kasa Allah bai yadda ta haɗe ba wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu asaba min al mushrikina yawm badr 40 wa 100 wa 170 asiran wa 70 qatilan yace ranan da aka yi yakin badar manzon Allah ya samu ya an an ribaci mutum 140 saba'in aka kashe su saba'in kuma aka ribace su faqala abu sufyan sai abu sufyan bin harbi yace bayan matsala an yi zafi an kashe musulmai an ci su yaki aka riba aka kashe mutum saba'in waɗanda suke manya-manyan sahabbai sai abu sufyan ya kuwa yace afil qaumi muhammadun manzo Allah ce ku kyale afil qaumi muhammadun manzo Allah ce ku kyale afil qaumi muhammadun to uku yaji sai ce an kashe manzo Allah sai ce afil qaumi ibnu abi quhafa akwai sayyidina abubakar to uku manzo Allah ce ku kyale ya gama afil qaumi ibnu al-khattab umar ibn al-khattab to uku kyale da yaji tsif sai eh, ya murna ya ba su bishara ya yace wa'annan guda uku duk an kashe kana hahum nabi sallallahu alaihi wasallam an yujibuhu sai manzo Allah ce kada ku ce masa komai ku bar sai gama abin da yake yi ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات لا ما wanda yake murna yake son ya ga an kashe shi so wa'annan guda uku manzon Allah da Abu Bakar أبو بكر Abu Bakar da duk waɗannan guda uku da abu alfaza zai ce salatun wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs ko da yaji tsit yake nan sai makafirai bushara ai an amma haula'i faqad qutilu yace amma waɗannan guda uku muhammadu da abubakar da umar haki tabbas an kashe su dan yayi kira su uku uku to tara kenan bai ji tsik bai san manzon Allah ne yake gutale shi ba a ji menene zai yi ba Fa ma malaka umaru nafsahu sai na umar sai kasa hakuri fa qala kazabta wallahi ya adu wallahi yace kariya kake makiyin Allah innal ladina adatta la ahya'un kulluhum yace kariya kake makiyin Allah waɗannan da kake diddige su duk suna nan ka je ka mutu wa qad baqiya laka ma yasu'uka Allah ya bar maka abin da zai bata ma rai waɗannan da baka kauna zane su suna nan sai ce kala yace yawmun bi yawmi badr yace yau shine maimakon ranar badar bai yi da yin haka ba sai ya tashi zai yi kiyanci yana waka yana cewa u'ulu huban yana ai ma'ana gunkin su kenan ma'ana huban ka ɗaukaka ma'ana yau gungunki shike da ɗaukaka wa'ulu huban yana ta faɗa قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا زي ما قال لك ya rasulullahi ma na kulu da manzo Allah ce ala tujibu lahu ba za ku bashi jawabi sai suka ce me za mu faɗa kana sai manzo Allah ce kunu Allahu a'la wa ajallu ko sai masa Allah shine mafi daukaka kana inna lana al-uzza wa la uzza lakum sai Abu Sufyan yace muna da uzza gunki kenan wala uzza lakum ba ku da gunkin uzza فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوا زي ما الله ce ba za ku bada jawabi ba قالوا يا رسول الله ما نقول تلك يا من الله me zamu fada قال كونوا الله مولانا ولا مولى لكم ku ce masa Allah shine majibincin al'amarin mu ba ku da majibincin al'amarin ku sai gumakai yakin Uhud kenan ina mahallu shahid na Imam al-Bukhari da yake babu ma yukrahu min at-tanazu'i wal ikhtilaf fil harbi wa uqubati man asa imamahu da suka eh ya fito karara ko ina yake a ah, ku ba shi ya faɗa ina yake karara a ah, darasi ake yi eh. Eh. Eh. saba yace saba wanda suka yi manzo Allah ce kada ku bar nan koda kun ga tsuntsaye na ɗaiɗai da mu kuma ko kun ga mun ci su yaki muna taka su da kafafun mu kar ku bar aka ce suka saba wa umurni ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo sanadiyan wannan wulakanci da aka gani hadisin da muka karanta mako wancan da yace ne manzo Allah yace manzo Allah yace Allah ya sanya aljanna arziki na karkashin kan sakalina aljannatu ta da yusufi duk wani Allah ya sa wulakanci da kaskanci akan wanda ya saba ma al'amari ma'ana duk wanda ya saba ma umurnin manzo Allah ya shiga kaskanci da wulakanci ya ke kenan ko babu yace wani babi idza fazi'u min al-layli yace in suka firgita a cikin dare suka razana yaya za a yi kenan ma'ana in wata fitina ta tashi a ƙasa, yaya za a yi kenan dada lalata ta za a yi ko manya za su tashi a tattauna a ga yaya za a gyara al'amari shugabanni za su tashi manzon Allah da kansa yake fitowa ya je ya kare al'umma قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi manzon Allah ya fi kowa kyau da kyauta da nagarta wa nasi ya fi kowa kyauta da nagarta wa nasi ya fi kowa shaja'a da karfin hali da jarinta kala yace wa qad fazi'a alul madinati wata rana mutanen madina suka razana lailatan sami'u sautan a wani dare a cikin dare da suka ji wani murya wani kara قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ko kafin su su fito su je duk wanda zai fito a cikin madina tunaninsa ya zai a kare manzon Allah kafin su fito sun tarar da manzon Allah ya je ya gano ko menene ya gama da shi ya fito ya hadu da su ala farasin li abi salaha quriyin yana haikan doki ba sirji ba shimfida wa huwa mutaqallidu sayfahu manzo Allah ya rata yakan sakalinsa ashe manza Allah da shiri yake fakala sai ce lam tura'u ba kada ku ji tsoro ba firgita babu wani abin tsoro ku je ku yi barci hankali kwance kuma kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajadtuhu baharan yani alfaras yace ai wannan dokin na same shi in garman doki قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة انه اخبره قال kharajtu min al-madinati zahiban nahwa al-ghaba yace na fita an karbo daga Yazid dan Abi Ubaida yace daga Salama yace ai tsallake ne babu marra ala aduwa fanada bi ala sautihi ya sabaha hatta yusmi an-nas yace babin da ke bayanin wanda ya ga kafiri ko arne ko maki sai kira yana kira ya sabaha mana yana kira yana neman yana neman mai gida gudunmuwa قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة اتي عن كربو دغ سلمة في بعد الاباري انه اخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة اتي نافت دغ مدينة نانو في هنيا غابة hatta iza kuntu bi saniyatil ghaba har sai da na kai can kan tsauni wurin inda ake cewa ghaba din laqiyani gulamun li abdurrahman ibn auf sai wani yaron abdurrahman dan auf ya hadu da ni قلت ويحك ما بك نفي da دك menene me ya faru gare ka ne قال أخذت لقاه النبي صلى الله عليه وسلم yace ai wa'ansu ne suka zo suka sake suka ɗauke dabbobin da manzo Allah ke tatsa yana kan nono qultu man akhadhaha sai na suwa ne ne wanda suka kore wannan garke kala sai yaron Abdurrahman da ya ce gatafanu wa fazaratu yace kabilan gatafani ne da fazara su ne wa'annan barayi su suka sace su suka dauka suka tafi فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها mai ruwa ya ce sai ya ihu ya kuwa yana kira ya siyar da wanda ke sansanin madina guda biyu harran sharkiya da harran garbiya ya sabaha ya sabaha sun man da fatu hatta alkahu da yayye kuwa ya kira bai tsaya ba sai kama hanya ya sheka ya je ya ga inda suke ya kama abin ya dawo ga manzon Allah abinsa wa kad akhazuha faja'altu armiha hakika sun sace abin suna gudu sai dai na harbin su wa aqulu ana ibn al-aqwa yana cewa ni ne salamatu dan al-aqwa wal yawma yawm ar yau rana ne na matsiyata lalatattu suka zo suka sace suka zo suka sace dabbobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ar-rubba'i huwa marrabi al-luqma marrabi al min sadi wanda ya gaji lalaci lalaci ya sama lalatattu ne dama kamar waladan ibn adiya yake izal mar'u lam yajnus min al-lu'mi irduhu fa kullu rida'in fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi daymaha falaysa ila husni sana'i sabil eh, eh, eh, me waka ke ne faɗi wannan izal mar'u lam yajnus min al-lu'mi irduhu fa kullu rida'in yartadihi jamilu matukan mutum ya zama mutumin kirki ne ba lalatacce bane ma'ana duk rigar da yasa zai mashi kyau amma har mutum ya zama lalatacce duk adan da ya ba zai wa in huwa lam yamil ala an-nafsi baymaha fa laysa ila husni as-sana'i sabil anna qalilun idaduna fa qultu Laha, Innal, kirama qalilun wa ma qalla man kanat baqayahu mislana shababun tasama lil'ula ula wa qul fasan fasuha fasan qalsuha minhu yace sai dai kwace ya kwace ya kwace dabbobin manzo Allah da aka sace kin Kabla an yin shirabu kafin su tatsi nonon madaran su sha fa aqbaltu biha asuquha sai ce da yaje ya harbe su ya kwace dabbobin ko tumakai ne ko shanu saniya ce ko taguwa ce ko rakuma ya dai kwace su ya koro su yana dawowa falaqiyani an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai ce ya rasulullahi yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innal qauma isashu ai wa'ancan mutanen kishin ruwa ke jin su wa inni a'jaltuhum na yi musu gaggawa kafin su tatsa su ta na kwashe su an yashrabu tiqyahu a na yi musu gaggawa na gaggauta musu mi suna jin kishin ruwa amma kafin su sha rabon su cikin wannan madarar sai na kwato dabbobin na dawo fa ba'al fi isrihim fa qala yace ka aika a je a tawo da su qala sai ce yabnal aqwa sai manzo Allah ya ce ya kai dan aqwa ya kai dan akwa ya kai dan akwa malakta ai ka mallake su yanzu ka fi karfin su ka abin da za ka iya yi ka jarumta fasjih ka yafe ne suna biyafa na baki suna girmama baki a cikin jama'a su shi yasa a girmama su banda manzo Allah waye zai wannan mutum ya zai ma sata ya ma barna a a kamo shi manzo Allah ce a yafe mu haka Allah ce bil afwa wa amur bil urfi wa a'rid babu man qala khudha wa ana ibn fulani babin wanda ya fada cewa khudha wa ana ibn fulani karbe ta ni ne dan wani dan wani wa qala salamatu khudha wa ana ibn al-aqwa'i yace salamatu dan aqwa ya fada haka lokacin da ya bi wa'annan barayi qala hadathana ubaidullah an isra'ila an abi ishaq قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا أمارة يتي وانا متن يا تنبي يا تنبي يتي يا أبا أمارة أوليتم يوم هنين يتي كن قدك ورانا لأكياك هنين قال البراء وانا اسمع yace براء يتي ni yana jin labari yana fa براء bara'u يتي من yace ينا جي amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yuwalli yawma idhin yace amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ran nan bai gudu ba kana abu sufyan ibn ibn al-harith akhizan eh, bi ilani baghlatihi yace ai Abu Sufyan dan Haris shi ke rike da ragaman alfadaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma gashiyahu almushrikuna nazala waj'ala yaqulu da kafirai suka yawa suka ta a kansa sai manzon Allah ya sauka tabbashi kenan na cewa bai gudu ba sannan yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib wa yana ce hindun wata fajira a lokacin aibata ba musulma ba ce ko lokacin aka faɗa saboda shi wahshi da kansa ai shi ma ya musulunta قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه yace ba a taba ganin ba a ga wani mutum da yake da tsanani da karfi da kazar a cikin wannan yaki ran ba kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babi idza nazala al ala hukmi in aka kamo makiya abokan gaba kafirai aka ce to wani hukunci kuke son ai muku wa kuke sai muku hukunci suka ce mun yadda wani ya yi muna hukunci me yaya za a yi aka ce sai a je a kira shi da musulmi ne abin da ya faru shi ne wa bani banu kainuka قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سالم هو ابن سالم بن حنيف an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah kara masa dace lamma nazalat banu quraiza ala hukmi sa'ad huwa ibn ma'az yayin da bani quraiza wata kabila ce cikin kabilan yahudawa waɗanda suka gallaza manzo Allah banu quraiza banu nadir banu qainuqa su ne wa'annan kabilu guda uku na yahudawa su ne suka gallaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka je aka yake su aka kawo su aka sai manzon Allah ce yanzu wa kuke son yayi muku hukunci sai suka ce mun yarda da Sa'ad ibn Mu'az hmm. shi zai muna hukunci a lokacin kuma Sa'adu dan Mu'az an yakin gazwatul ko handak an jin masa rauni yana nan wata mata sunanta rafidatul aslamiya ita ce farkon mace da ta bude clinic ko ko gidan shan magani ko gidan shan magani sunanta sunanta rafidatul aslamiyya ita ce farkon mace da ta bude clinic ko asibiti ko wurin jinya a tanki hema ta a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ji masu ciwo a zo a zuba turin ana jinyace su tana jinyace su to Sa'd ibn Mu'az yana kwance wurin yana jinya baya iya tafiya da aka je aka tattara banu banu Quraiza kenan sai manzo Allah ce wa kuke son ya muku hukunci sai suka ce Sa'ad ibn Muhaz sai manzo Allah ce aje a taho da shi aka je aka ɗauko shi aka ɗora akan abar hawa baya iyawa yayi rashin ya ji rauni yana tafe على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه يا kasance yana kusa yana masallacin manzo Allah wurin wannan mace da ta bude kantin shan magani ko gidan jinya tana jinyace waɗanda aka jin masu rauni a cikin yaki faja'a ala himarin sai sa'ad ibn mu'az ga yana tafe da aka ce su je su aje a kirawo shi sai suka je suka kirawo shi kana tafiya kafin a zoron manzon Allah yake na ai kafin jama'an sa ne ai kada kai wani hukunci mai tsanani ka sassauta kai kaza kai kaza suna dan ana ta surutai yana jin su duk suka gama abin da suka yi sai da suka tunkari manzon Allah sai manzon Allah ce kumu ila sayyidikum فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم كتاشي كجيكو ترضي شو غبنكو شيني سعد ابن معاذ faja'a sai sa'ad bin mu'az ya zo fajalasa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu sai manzon Allah ya da shi inna haula'i lallai wa'annan yahudawa bani quraiza nazalu ala hukmika sun yadda da hukuncin da kai musu azantar akan qala fa inni ahkumu to sai manzo Allah ce to ga sunan dai bani quraiza quraizawa jama'a ka ce mutanen ka ne aka kamo su kafin a zartar musu da wata hukunci wani hukunci aka tambaye su ne suke gani suka ce sun yadda da hukuncin da ka zo kai musu sa aka je aka ɗauko ka me kake gani sai ce ah. sai ce ba ba ganin waɗannan ya iska sai aka kashe sai ce in fa inni aqumu an tuqtala al muqatilatu zurriya yace abinda nake gani duk waɗanda suka yi yaki a cikin su suka yaki musulmai a kashe matan su da ƴaƴan su a ribace su kala sai manzo Allah ce laqad allamu ina manan laqad lil qasam ko qad harfu taki yace tabbas wallahi hakamta fihim bi hukmil malik a wata riwaya hakamta fihim bi hukmin lahi fauka samawati yace wallahi kayi hukunci da ce da hukuncin da Allah ya zartar a kan shikenan yaya za a yi da ku ku kuraizawa sai aka yi layi aka jera su saboda kasancewa ba yahude ba yahude la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum wa alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun ana ta yan tsare suka ce mun san Muhammadu manzon Allah gaskiya ne amma ba ma san ta duk abin da za a yi mana saboda hasadan Yahu, sun fi kowa sanin manzon Allah a cikin wa Allah ya ɗau alkawari zai aiko wani manzo a ƙarshen zamani shi yasa suka tashi daga fadak daga Kaibara, daga inda suke sham azri'at على حد قوله تنورتها من أزرعاتي وآلها بيثرب dari ha nazarun Ali. suka taso daga fadak daga azriat daga haibar daga sham suka zo suka yi ah, suka kafa suka zauna a madina yasriba a lokacin madina sunanta yasrib saboda suna kyauta zaton Allah zai aiko wannan manzo a cikin su laifin da Allah ya musu sai ya aiko wannan manzo a Makka cikinmu in sha Allahu albarkacinsa za mu yaki da ku za mu ci ku yaki za mu karasa da ku sun san sun fi kowa sanin manzon Allah ya hu kama ya arifuna abna'ahu yadda ka san yunwan cikin ka haka san suka haka san manzon Allah sun karanta sun ji kuma sun tabbatar da haka to amma da Allah ya aiko manzon Allah cikin Quraishawa hakimin dangi shikenan ai musu laifi dan me ba a aiko shi cikin Yahudawa ba cikin kabilan su Allah ya yi musu laifi shine Allah ke lamme ya fitaccen yaki a daure shi ya halatta a daure shi ko bai halatta a daure shi ba ya halatta a daure shi amma ya halatta a wulakantar da shi ko bai halatta ba shine abin da zamu yi قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ مكة شكرا لأك بود مكة أكنس أكوي كاريا هلن كوانو سينن كوغر كوا فلما نزعه يا إندي شري Ja a rajulun sai wani mutum ya zo fa qala yace inna ibn khatal muta'alliqun bi asaril ka'aba khalaqtuluhu sai wani mutum zai ce ibn khatal yana rataye da labulen ka'aba manzo Allah ku kashe shi ko ina babu hal yasta'siru ar-rajulu wa man lam yasta'sir wa man raka rak'atayn inda al-qatl mutum zai mika kansa a ribace shi ko ko a'a ya kiya ko da za su kashe shi to kuma in suka zo suka kama ka za su kashe ka ya kai yaya za ka yi shine wani sahabi shine farkon huwa awwalu man sanna sunnatal qatl shi ake ce ma sunnatal qatl in suka kama ka za su kashe ka kaga ba makawa ba ka da yadda za ka yi har bai ka za su yi yanka ka za su yi bubbuge ka za ka sai ka ce to ku bar in sallah raka'a biyu ku kashe ni sai da ya salla raka'a biyu sannan ce falastu ubali hina uqtal musliman ala ayi jambin kana fillahi masrani wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik alal awsali silwil muwazzai yace matukan musulmi zan mutu ban damu ba duk da kuka kashe ni kuke da kasara ko قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن, ابن أبي سفيان بن أسيد ابن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا أبو هريرة الله كرم سيداك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم asharata rahatin sariyatan aina yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire mutum goma ya aike su ku je sariya ku je ku binciko mana al'amarin su za su ya aike ya aike su wa amara alaihim asima ibna ثابت ansari yace ku goma nan عاصم دان sabit shine في غبانكو جد عاصم بن عمر كاكن عاصم دان عبد الله بن عمر al-khattab fantalaqu sai suka tafi hatta idza kanu bil hadati har sai da suka kai inda ake cewa al hadati wa huwa baina usfana wa makka fi tsakanin usfana ne da makka zukiru li hayyin min huzail sai aka ba da labarin su aka fada ma wata kabila cikin huzail yukalu lahum banu lihiyan ana ce da su banu lihiyan fanaffaru lahum qariba min mi'atai rajulin kull min mi'atai rajulin kulluhum ramin da aka ba su labari ga waɗanda manzo Allah ya aiko sai suka cire mutum mai san cikin su duk sun iya harbi su je su kashe su fakta sau asarahum sai suka bi hanyar su suna bin inda suka bi hatta wajadu ma'akalahum tamran tazawwaduhu min almadina madina har suna bin gurabun tafiyan su har suka ga abin da suke ci dabino ne suka san wannan dabinon madina ne wa'annan sune mutanen da suka fito daga madina din nan suna bin su a hankali faqalu hadha tamru yasrib suka ce wannan dabino madina ne ashe wa'annan mutanen ga hanyar da suka bi ma'ana suna gaba za mu same su kenan faktasau asarahum suka bi hanyar da suka bi falamma ra'ahum asimun yayin da asim shine shugaban kenan ya gansu wa ashabu shi da waɗanda suke tafiya laja'u ila fadfadin wa ahata bihim alqawm sai suka hau wani tsauni da waɗannan suka zo sai suka kewaye su ku goma mutum mai tan fa qalu lahum anzilu suka ce ku sauko wa'tuna bi aydikum wa lakumul ahad yace ku sauko da kawunanku ku sallama kanku za mu yi alkawari ba za mu yi muku komai ba yaudara ƙarya lakum wa ahad wal misaq wa la naqtulu minkum ahada ba za mu kashe ku ba ku sauko ku sauko ku sallama kanku ku miƙo kanku qala asim ibn sabit amir sariya ke shugaban tafiyar tawagar yace amma ana fa wallahi la anzilu al-yawma fi zimmati kafiri yake wallahi ba zan sauka cikin alkawarin kafiri da kafiri ba shi da alkawari ƙarya yake yi to amma yaya za a yi yace wallahi muna nan inda muke ba zan sauko cikin alkafiri ba shi da alkawari Allahumma ya Allah madaukakin sarki akhbir anna nabiyaka ka ba annabinka labarin halin da muke ciki duk inda kake wata rana sai ka koma ga Allah al'amari zai zo yi maka karasa da zaka yi sai ka koma ga Allah duk wani wanda kake bada lokacin yake yace ni dai ba zan sauka dan alkafiri ya alkawari ba ina nan inda muke ya Allah madaukakin sarki ka ba manzanka labarin halin da muke faramahum bin nabal sai suka shiga harbin fa qatalu asiman sai suka kashe asim fi sab'ati fa nazala ilaihim thalathatu rashin su bakwai aka kashe sai sauran uku suka sauko bil ahad wal misaq akan alkawarin da suka yi ba za su kashe su ba minhum hubayb al ansari a cikin su akwai hubayb mutumin madina wa ibn dafinna wa rajulun akhar da ibn dafinna da wani mutum فلما استمسكوا من استمكنوا منهم اطلقوا اوتار سفيهم فاوثقوه ka ji yi musu alkawari da suka sauko suka kama su sai suka kwanci da gwaji suka daddaure su fa qala ar-rajulu salih sai mutum na ukun yace hadha awwalul qadri wallahi la ashabakum yace farkon yaudara kenan wallahi bazan tafi tare da ku ba inna li fi haula'i la uswatun yuridu al-qatla yace farkon yaudara kenan ku ce mu sauko ba za ku kashe mu sauko ku kama muku daure bazan tafi da ku ba zan koyi waɗancan da ku kashe ne ku kashe ne ma fajar ruhu sai suka jawo shi wa alajuhu suka ta fama da shi ala an yashabahu lallai sai ya tafi tare da su fa aba sai ya ciya fa kataluhu sai suka kace shi fansalaqu bi khubayb sai suka kama hanya da khubayb wa ibnu da sinna da ibnu da sinna su biyu hatta ba'u kuma bi makka har suka je suka sayar da su a makka ba'da waqati badr bayan yakin badr fabda'a Hubayban banu Haris ibn Amir sai banu Haris suka sai Hubayb ibn Nawfal ibn Abdul Manaf wa kana ibn Amir yawm Badr ya kasance kuma Hubayb shine wanda ya kashe Haris dan Amir yayi ran da aka yi yakin Badr falabisa Hubaybun yana nan cikin ba shi da yadda zai kuma sun san shi ya kashe musu mutum فأخبرني عبيد الله بن عياض سي عبيد الله دي عياض يباني لاباري أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحب بها فأعارته فأخذ ابنا لي sai da suka taru a kan sai ce a bashi aron reza ko wuka zai gyara sai suka bashi sai aka bashi fa akhadhatna li wa ana ghafilatun hina atahu sai dauki danta ita tana ta ta shagala qalat fa wajadtuhu mujlisuhu ala fakhidhi tace sai na same shi ya ajiye dan akan cinyarsa wal musa biyadihi wuka kuma na hannunsa fa fazi'tu faz'atan tace sai ta razana arafaha kubayb da ta razana sai kubayb ya fahimta fi wajhi qala takhshayna an aqtulahu tace tsoro kike kan na kashe shi ma kuntu li as'ala zalika wallahi ma sai mata kashe shi wallahi ba da suka je za su kashe shi sai Hubaibu ya ce zaruni arka uraka a arzikin da nake nema wurin ku ku kyale ni na yi sallah raka'a biyu nan ku kashe ni bayan haka fatara ku sai suka kashe sai suka sai suka kyale shi faraka a raka'ataini sai sallah raka'a biyu sun makala sai yace laula an tazunnu anna ma bi jaza'un la tawaltuha yace wallahi ba dan kar na tsawaita wa'annan sallah raka'o'i guda biyu ku tsammanin tsoro ce tsoro ne yasa nake tsawaita sallan ba wallahi da na tsawaita sallar. amma dan kada ku tuhumce ni da tsoro yasa na takaita sallar. Allahumma ahsihim adada Allah ka wulakanta su Allah ka karya su Allah ka saukar musu da bala'i a karshen abin da ya faɗa kenan ma ubalihi na uktalu musliman ala ayyi shaqqin kana lillahi masra'i yace ban damu ba yayin da za a kashe ni ina musulmi dan musulunci za a kashe ni zalunci ban damu ba a kashe ni akbar ala ayi shaqqin kana fillahi masrai ai duk yadda aka yi matukan kan musulunci aka kashe ni na mutu ina musulmi yace babu laifi wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali silwin muwazzahi sake son da'ima mumin yana tafiya da alwalarsa kai kai sallah raka biyu ka daga hannu Allah madaukakin sarki kana kallon wa'annan kaza kaza kaza yanzu raka biyu kai saboda wa sun ji karfin Allah ne har Allah ya kyale su su kashe ka wallahi abin da ya maka alkai yakin ta da addinin Allah suke yi kuma da za su kashe kashe su baka kai sallah raka'a biyu ma wa Allah wa ka bautatawa Allah Allah ya fi karfin su zai iya buge kansa zai iya buge amma har kaga Allah ya kyale za su kashe ka ka tabbatar da cewa Allah ya rubuta maka nan za ka samu shahada rayuwarka duniya nan wallahi ba a tafi maka alkhairi ba da tafiyar sayyidina Umar in ya shiga hanya shi dan sai ya kauce amma wani dan yaro ya zai kashe shi a cikin masallacin Annabi to shi kuma me zaka fassara ya zaka kowa da yadda Allah ya rubuta masa hanyar hanyarsa har matukan Allah bai kaddara su za su kashe ka ba duk tsarin da aka yi wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkuruna fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum ima yi kaza yi kaza yi kaza su za su je in ba sa son baki menene ba ai ba zamanin siyasa a Kano na an sai ranka an je za a kashe mutum su za su je a je a kashe wani ana zuwa ana kama wani shi ke sa ce hukuma ce ta yi an bata ma suna su suka kulla da kai suka kulla maka kuma su suka zo suka aikata kuma suka bata maka suna to yaya za a yi al'amari duk bai shige a gyara su al'amari wallahi bai fakkara inda minti biyar yayi yawa wallahi wannan jirki za a gyara su komai komai koma lafiya minti biyar wallahi tallahi yayi yawa kawai a tsarkake niyya a nufi Allah madaukakin sarki ne Allah ce na manzo Allah ce shi ke nan matsala ta gyaru a zauna duk kasa talakawan ka ne sai abin da ka faɗa wane ne aka cuta wane ne aka kashe a je a biya diya za a kashe kafiri ɗaya sai an biya diya musulmai nawa aka kashe waye magana waye magana ni ban ga dalilin da ya sa ma arna ko kirista suke damuwa har musulmai kashe junansu kuma cin kansu suke yi saboda ku to kuma da mu kanku me kuke yi ma'ana cin kansu suke junan su saboda ku hankalin ku ya kwanta to kuma ku damu dan ni ban ga dalilin da zai sa su damu ba wallahi ba haka bane اللهم اجعلنا في من وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا أمرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد